mu yanzu an ba mu goji an ba koda an ce an sa mana hannu a takarda yanzu auren jinsi ya kama kaga ba zan je in kai ma babana wani kato ba ya aure ni kawai yau zan aura wadai yau zaki bakunci lahira wa zai kai ni lahira ai ko kawata za ta kashe ka eh dama burge juna muke burge juna muke to kun ji fa irin abun fa kai yanzu mai girma shugaban kasa sai mun faɗa ma gaskiya wallahi da aka sa mu kama kashe su da gudunmawa wallahi ana nema a kawo magana auren zunci wai nake ganin mata da maza a media wai har wani ko bidiyo ake sun mai da Allah abokin wasansu wani bidiyo na gane taya min da hankali amma wai su da sunan wasa suke ana wasa da Allah ne wai shi namijin yana bidiyo ne ita kuma tana cikin bidiyon sai suke magana wai take gaya mashi wai cikin wasa ni yanzu ai tunda gwamnati ta fara tana neman ta ba mu yanci ni yanzu na ba wani ƙato da zan ƙara kaiwa gidanmu da suna aure sai dai in kai wata yarinya ka ga yanzu wannan kalman wannan kalman ko Allah kaɗai ya san ina ne zai kai ta a cikin masauki a cikin wuta Allah kaɗai ya sanya Allah zai da ita kawai ba su sani ba ne wato shi rashin sani ya fi dare duhu shi Allah ba kakanmu ba ne dokokinsa ba abin wasa ba ne wai ƙasar nan komai sai an mai da shi komai ne komai ba komai in ka ji an yi shi an ta turka ana kai ruwa rana to sai kaga wani ya yi komedi a kansa zo na abin komedi ne in ka je kai mata magana ta ce maka a ita wasa take ana wasa da Allah ne ana wasa da Allah ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal abda la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu fiha yazillu bi hafin nari annabi ce, mutum zai iya faɗin wata kalma bai ankara da ita ba amma za ta yi ƙasa da shi a wutan Nama, nisan ya kai nisan gabas da yamma wannan kalmar da ka faɗa ita kaɗai kawai ta ja matsala saboda gashi ka faɗa ko baka tuba ba kuma ka mutu yasa Allah ya gaskiya ya ce na tanaji wuta ne domin ta zama makamashi makamashinta shine mutane da duwatsu kaji wata magana da Allah ya yi wa kudu hannasu wal hijara Allah ya ce makamashin da take taimaka wa jahannama ta ruru in ba wannan makamashin jahannama ba za ta ci ba ta rayu ba Allah ya ce na tanajin mutane da duwatsu baka ji ma an kira aljanu ba mutane dawa da duwatsu wannan magana in ka ganta sai ka ta mamaki ko da za ka kaza ka kalli halayen mutane sai ka gane Allah ya gaskiya akwai ayar da Allah ya ce mun wa jahannama Allah ya ce akwai wanda mun halicce su ne kawai dan jahannama ta ci kaya Allah ya ce da yawa daga cikin mutane Allah ya ce mun tsirar wa jahannama ne makamashi Allah ya ce da yawa daga cikinsu yanzu wannan zamanin da ake cikin bala'i sai ka yi da kyar za ka share imaninka sai ka yi da kyar maka na wani yana cewa duk lokacin da na hau media daman da nake shi na zuwa aljanna kullum rabuwa yake <laughs> wai dama zuwa aljanna da yake da shi wai shi har ya gane ya samu dama amma dama kullum raguwa take saboda bala'in bidiya ka duwa ka gani mala yanzu ka duwa maganar da matasa ke yi cewa duk malamin da ya ce kaza za mu hau mambari mu jawo shi ba haka ba ne to shi masu sai da aka yi komedi a kan shi shi ma ya zama abin kobe ne Allah ya kiyaye da haka malam sai ke cewa wal mar'u la ya'lam bi ayyi hayr khulul janna mutum bai san da wani irin aiki zai shiga aljanna ba baka sani ba shi yasa ake so duk kowane irin aiki ne ka sa albarka a ciki baka san da wani Allah zai kai ka aljanna ba akwai wani aiki da kai shekara goma da ya wuce ka manta da shi ne Allah zai kai ka aljanna baka sani ba duk wayannan salolin da kake ta yi karin kawai lada ne amma wancan din an riga an ai mata stamp ana jira ne kawai ka mutu Allah ce wancan da ita aka baka aljanna shekara goma da ya wuce an baka aljanna da wani aiki baka sani ba kai baka sani ba idan misali da a ce nau'in ibada da Allah ya ba azumi ne kadai kuma azumin nan kullun kullun za a riga yin shi kamar yadda ake sallah kullun kullun ya kake ganin lamarin nan kun lura kaga akwai damuwa akwai matsala ko kullum akramaka Allah kai azumi eh akwai matsala wallahi to shi yasa da Allah ya kasance mai jin tausayin mu ne sai sai ya sa mana ita so a shekara so daya a shekara wato a wata daya ya ware wata daya a shekara shi za a rika yin azumi ita kuma ibada da ba ta da lamarin matsala da yunwa sai ake yi da kullum kullum hajji da kuma magana ce ta tara kuɗi sai aka yi ta shi ma duk shekara komai da Allah ya tashi sai ya sanya hikimar yadda za ka iya zakka shi ma da ba ya zama lamari ne na abin da ya shafi kuɗi shi ma sai Allah ya sake sanya shi duwa duk shekara shi ma sai ya kai nisabi amma ita sallah da ya zama za mu iya ta sai ya zama kullum kullum ce sa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama an wani mutum ya mutu an zo ana sallan jana'iza annabi sai yi miƙe ce cikinku cikinku wane ne ya tashi da azumi ha eh? abubakar ya ce ni ne Cikinku, wa ya ziyarci mara lafiya yau abaka ce ni ne to dama ana kan jana'iza ne cikin ya halittu jana'iza abaka ce gani abu nawa kenan eh abu uku to annabi ya ce babu wanda zai hada wannan abubuwan guda uku a rana daya manzo Allah ya ce face sai ya shiga aljanna kaga ziyarta mara lafiya tashi da azumi raka gawa annabi ya ce lokaci guda ka hada wannan annabi ya ce ba makawa wannan Allah ya rubuta ka cikin sauyin yin aljanna kaga abu ne mai wahala kana iya tashi da azumi ka ziyarci mara lafiya to wa kake jira ya mutu <laughs> ka lura saboda haka kaga wannan yan ba falastin da aka tafi ba ko ka tafi yankin zamfara da kullum sai an kashe <laughs> sai dai can za ka tafi amma hada abubuwan nan to kaga idan ka duba kuma kofofin aljanna akwai kofofin da masu azumi ne za su shiga akwai ƙofofin da mai masu sadaka ne so nan ƙofofin kaga gwargwadon ayyukanka to bai yiwuwa kuma a cikin ibadun da Allah ya kallafa mana ka iya ɗaukan sadaka idan kaga azumi akwai wajibinta akwai nafilanta sallah akwai wajibinta akwai wa nafilanta sadaka akwai wajibinta akwai nafilanta wajibinta ita ce zakka wanda ba wajibinta ba shine sadaka da zaka riga bayarwa so akwai wanda zai iya zuwa ya tashi ya maka sallar dare ya sallah ya tashi ya kiyamul layli amma idan an zo labarin azumi sai da Allah Allah ya yafe mishi kawai shi bai da juriyar yunwa ne amma zai duk nau'in ibada amma bai da jawa akwai wanda shi kuma ba zai iya tashi da daddare ya sallah ba saboda nauyin bacci mala amma wala shi zai iya azumi so yanzu kaga anan idan aka tashi lahira wannan ya samu daraja da kiyamul leli ya tsira wannan kuma ya samu daraja dawa da azumi dukkaninmu yadda Allah ya halicce mu dinnan muke cikin musulunci kowanne sababin abin da zai kai shi aljanna daban ne ba iri da yabani kowa da sababin da zai je aljanna shi wani ma in kaga abin da ya kai shi aljanna sai ka ƙara tsaya ka duba kaga kai yanzu dan wannan abin har ba ma wani aljanna kwarai kaga wancan sahaban shi ba kiyamun layl yake ba shi ba azumin nafila yake ba ba wani abin da yake in banda abin da Allah ya fallanta mashi amma annabi ya ce in kana so ka ga mutumin dan aljanna yana takawa a ƙasa bai mutu ba annabi ya ce in ka kalla wannan mutumin ka gama abin da kawai yake shine baya kwanciya da haushin kowa a ransa bai taba kwana da musulmi a ransa ba bai taba kwana da jin haushin kowa a ransa ba ka gani wani a'a shi abin da zai je aljanna da shi shine in ya zo cikin mutane yana faran faran da kowa kowa zaka je na taka is very humble man wannan kawai ya samu darajar da mai kiyamun laili da mai azumin nafila bai samu ba ku duba wannan matar da ke zuwa sharan masallaci har ta rasu mutane ba sun ki gaya wa annabi aka je aka yi mata jana'iza aka ci gaba da harkoki saboda ana ganin ba wata mace ce mai daraja da har sai an ji an gaya wa annabi ba tana fashara masallacin manzo Allah annabi ya shigo masallaci kwana da ya ba baya ganin wannan tsohuwa da take shara masallaci yace ina take ne sai sahabbai suka ce ai ya rasu ya rasu ai ta rasu Allah ya mata rasuwa annabi ya ce shine ba ku ga kun labari ba annabi ya ce ina kabarin ta yake aka ce ga kabarin ta can aka nuna wa manzo Allah annabi ya je tsaya kan kabarin ta ya dinga mata addu'a annabi ya ce ina rantsa muku da Allah dalilin ta yanzu Allah ya haska kaburburan mutane wajen saba'in saboda ita saboda ita ba ma ita ba wa'inda suke gewaye da ita su saba'in Allah ya haskaka kabarin saboda ta zo wajen Aikinta ta kawai ta zo ta dan share masallaci ta kara gaba ba kawo tana kiyamar laila ba kawo tana azumin nafila ba ba wannan kawai to hikimar wannan ibadun da Allah ya sa su da yawa saboda kowa ana so ya samu abin da zai dace da shi yanzu ka gal bilal menene darajarsa annabi cewa ya bilalu Wani ya faru ne nake jin takun takalminka a bayana a cikin gidan aljanna annabi shi kanshi bai san menene dalili ba yana tambayan bilalu ya ce menene yasa nake jin takun takalminka a bayana a cikin gidan aljanna mana annabi yana tafe yana biye da annabi a baya sai ce ya rasu ni ne gaskiya abinda na sani babu wata alaula da zan yi alaular ta tafi a banza ba ce sai na mata nafila sai na yi mata nafila babu wata alaula da zan yi alaulan ta tafi a banza face sai na yi mata nafila sai na samu wata nafila na yi annabi ya ce to yau na ayi ta ce yasa nake jin takun takalmin ka a cikin gidan aljanna mun karanta cewa gashi hadisi na karanta las ya zo wucewa ya ga reshe a hanya yana dan reshe kawai dan gani ya dan gita a hanya sai ya janye reshen sai ya je ta gefe Allah ya bashi aljanna wani ya tafi ziyartar dan uwansa dan ya je ya ziyarce shi kawai just ya ziyarce shi mala'ika ya sauko daga sama ya ce ina za ka ya ce zan je ziyartar dan uwana ne kasuwanci hada ku ya ce a wata business ya me ya faru zan je kawai in ziyarce shi ne mai zumunci sai ce to dalilin haka Allah ya baka rahama sa da aljanna kawai wannan shi kuma abin da ya zai wato ka fahimci cewa sabuba na shiga aljanna daban-daban ne kamar yadda sabuban shiga wuta yake daban-daban akwai mutanen da za su je wutar da yawa da ayyukan da ba su taba tsammanin zai kai su wuta ba ba su taba kawowa a ransu wannan aikin zai sanadiyar su je wuta ba musamman aikin da kake duba a kai wannan abin yana nan dalili na zuwan ka wuta ba sani ba musamman abubuwan da kake duba a kai alama ne da yake nuna wannan zai zama sanadiyar tafiyan ka wuta wani da wani firici da ya manta shekara goma ya manta ya wannan firicin amma Allah ya shekara goma yana fishi da shi bai sani ba da wannan firicin kadai zai tafi wuta to shi annabi ya ce mana aljanna tana kusa da ɗayan ku hancin takalmi ne da kafanka tsakanin kafanka da hancin takalmanka ko wani tirata ba wani rata annabi ya ce haka aljanna take kusa da dayanku haka ma wuta yake kusa da dayanku ma'ana mistake kaɗan za ka yi ka tafi kana ganin ba komai ba ne amma Allah ya rubuta ka dan wuta dalilin wannan abin